Jihohin da abin ya shafa sun hada da Lagos, Enugu, Kaduna, Abia, Anambra, Ebonyi, Imo da kuma birnin tarayya Abuja. Tabbacin rugujewar cibiyar wuta ta ƙasa ta bayyana ne a wata takarda mai ɗauke da sa hannu mai magana da yawon kamfanin wuta ta Lagos, shagon Kosoko da dukkan waɗanda ke sayan wuta ta hannunsu cewa an samu matsala a cibiyar wutar lantarki ta ƙasa kuma ta shafi waɗannan jihohin. Wata mazauniyar unguwar Asokoro a babban birnin tarayya Abuja Fatima Abubakar ta koka akan yanayin da ta shiga a lokacin da ta tafi sayan katin wutan lantarki. Kamar kwana uku da suka wuce mu nazo zan saka katin wuta da in kowane dubu ɗaya zai baka 18 unit yanzu ya koma 15.5 yake baka. Babu bayani haka kawai an ƙara kuɗin wutan sai dai kai ta mamakin ya ake so ya kamata ya duba hannun jarin da aka saida shin ana abin da ya kamata ko ko saboda gashi ma kana siyan katin ma babu wutan to da wanne jama'a za su je shugaban kungiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya wato Nigeria Consumer Protection Network a Turanci. Kola Olabiyo ya ce wannan hali na rashin wuta ya sa ƙungiyarsa ta aike wa shugaba Muhammadu Buhari takarda ta musamman. Akan yadda ake fama da rashin wutan lantarki domin akwai abin dubawa a harkar sayar da hannun jarin baki ɗaya. Muna so shugaban kasa da Allah da Annabi su a yi amfani da karfin ci e jara mana magana wuta in abun talakawa su muna sha wuya shugaban kasa ya yi kokarin sa ya yi cement project ya ba su ya ba su world bank ya ba su daga cbn akwai wuta a line na generation sun ki basu doka wuta umba muna cikin babban damuwa amma mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar manyan ayyuka ahmed zakari ka zaure, ya ce gwamnati tana aiki tukuru wajen magance matsalar in an duba mai ke faruwa da kayayyakin kudinsu da tsadansu da ake hadawa a samu kudin wutan in kudin wutan ta yi yawa za a rage ta in ta yi kaɗan za a ƙara ta na ɗaya duk wata shida sai an duba ta don ba a so cikin dokar wani ya cutu ko a zalunci wani ko su 'yan kasuwan su ci da yawa ko kuma jama'a a caje su da yawa to magana ta farko shine duk wata shida ana dubawa bai zama na wani sabon labari da sai an ta tsalle-tsalle a kai ba na biyu kuma yanayin abubuwan da muke gani da rage kudin gas da muka yi da ƙarin wuta da ake so a samu tunaninmu kudin wuta zai ci gaba da sauka ah, ba karuwa ba An kwashi makonni biyu ana fama da rashin wuta a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Abin jira a gani shine irin matakin da mahukunta za su ɗauka domin biya wa masu amfani da wutan lantarki bukatunsu na yau da kullum. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.